Sanadiyar wannan lamari wani bidiyo ne gani wanda ban yadda da shi ba wanda ba a yi adalci a kan shi ba menene rashin adalcin shi mutunan ga an kawo mana shi ba mu tahiyar mu ba saboda shi ba dan sa kai bane kuma mutun kahin mai girma gwamna kowa san mu ma'aikata ne yan sa kai ne masu shiga daji mu je mu yi hada da wa'yan ga azzaluman al'umma da ka cutata mutane mu na sa kanmu ta kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani muna tare da wani dan sa gogaggen dan sa kai wanda dukkaninsu ya ba da gudunmawa ta musamman a wajen kafa wannan gwamnati ta mai girma his excellency dr dauda lawal so kamar da yadda za ku ji daga bakinsa masu kallonmu da mu zai bayyana mana sunansa da kuma makasudin abin da ya kawo shi wannan tasha ta bahasan online tv da farko ranka da dame su sunana sanusi umar Alhaji Dan guda, kowa ya sani a jihar Zamfara wanda bai san sunana ba sai dai in bako ne zuwa shi. So Alhaji Umar ko menene makasudin ganinka a wannan yana ta ba san allah TV? To alhamdulillahi alhamdulillahi nama Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya mu da kunan to mun ji daɗi mun gode kuma Allah samu rabu da wannan wuri lahiya. Sanadiyar wannan lamari wani bidiyo ne gani wanda ban yadda da shi ba wanda ba a yi adalci a kan shi ba menene rashin adalcin shi mutunan ga an kawo mana shi ba mu san tahiyar mu ba saboda shi ba dan sa kai bane kuma mu mai girma gwamna kowa san mu ma'aikata ne yan sa kai ne masu shiga daji mu je mu yi faɗa da wa'anga azzaluman al'umma da ka cutata mutane mu na sa kan ba wani ya samu ba Allah ya kawo mai girma gwamna Dauda Lawan Dare. So Alhaji Umar a cikin maganar ka na ji ka ambato cewa ko wani dan sake wanda so ni ma kenan na ga bidiyon a yanar gizo wanda yana bayyana cewa kamar an yi gwagwarmaya da shiya kuma har Allah ya sa ya kawo mai wata lalura wadda har kawo yanzu dai gwamnatin jihar Zamfara tare da makarabanta duka ba su taimake shi ba kamar yadda yake bayyanawa a social media. To alhamdulillah lallai tabbas ya zo ya yi gwagwarmaya amma ba irin wadda ya kamata ba saboda yana biyar gwamnatin jihar zamfara da kalubale saboda kamar tantane yake tantane yake saboda bakin kaza ne cika goge ya zo ne sanadiyar wasu an kawo muna shi don allah ya taimake mu rufa mai asiri game da waɗanda ke tare da su ya zalunce su ya za su yi kalubale din shi su cutata mashi an haka mana shi. Shin ko menene cikakken gaskiyar na cewa gwamnatin jihar Zamfara tare da makarabanta ba su taimake sa ba? Ba gaskiya ba ne. Mu shaida ne Allah ya sani har ga Allah kuma gaban Allah za mu faɗi haka. Duk abinda ke faruwa gaban mu an kai duk tare muke. Ka san komai Allah tsare shi tunda duk tare an ka halbe mu. Amma Allah kawo ma tsari to ba wanda ya isa kawo ma cutatawa. Lallai harsashi ya taba shi ga kafa kuma ba shi kaɗai ba dan wajen mutum uku kuma mai girma gwamna ya ji labari ya turo jagoran matasa alhaji kabiru dauda lawan dare ya yi jagoranci ya taimaka an ka ɗauke shi zuwa asibitin yariman bakura daga na aka ga abin bai yi ba an ka kwashe shi aka kai shi kano yadda ya kashe miyagun kuɗi ba ƙananan kuɗi ba sanadiyar dai allah ya ba shi lahiya kuma mu shaida ne mun je garin kano allah sani can mu hakwana mun isko shi ya yi bidiyo ya ce shi wanga abu da an kai gwamma da an kai tunda dai rayuwa bata hita ba gashi nan dauda ya taimake shi ya mai duwa da aka ya mai riga da wando ya ci kajinai ya sha farfesun kihi ya sha maltina tai kuma gida kowa ya san da cewa mu shaida ne an taimaka mashi an kai musu buhuwan shinkafa da kuɗi don su yi cewa ne Allah ba shi lahiya kuma duk sati biyu sai mai girma jagoran matasa ya dunkula kuɗi ba tare da mun sani ba ya ce an kai mashi Kano ana tura masu da shi da wa'annan bayan Allah nan to daga baya ya dawo ya ce ba a taimake shi ba to ya ji tsoron Allah don duk wanda ya taimake ka ka nuna ya taimake ka zai ji daɗi gobe kuma ya ƙara ma wasu. Shin ko kana da kira wanda za ka yi zuwa ga shi wannan mai bakin kaza ɗin? eh to kiran da nake yi hayo har gobe dan Allah da annabi ya ji tsoron Allah kuma ya koma makaranta ya ji wa da ake wa'azi saboda gaskiya abun da yake in ma turo shi an kai da suna ya zo bata mu dauda suna to da shi da Allah fa dan kiran nake yi gare shi dan girman Allah duk wanda ya taimake ka faɗi da cewa ya taimake ka in ko bai taimake ka ba ka faɗa ma duniya da cewa bai taimake ka ba amma mu ba gaban mu zaka zo ka faɗi wannan magana banza ce daga karshe wani godiya za ka yi zuwa ga shi shugaban shugaban shugaban ganaku kuma mai eh ishaku ka alhamdulillah mu ba abin da za mu ce mai Allah saka da alheri kuma Allah sa rabu da uwayen shi lahiya dan ku duk abin da mun ka zamo cikin wannan tahiya Allah as shi as saboda mi duk wanda ya kira ka kuna ga daji ba mai taimakon ka da ko kuɗin mai ko taimako na abinci to ku shi ya muna wannan abu kuma mun ji daɗi ɗari bisa ɗari muna fatan ubangiji allah ka ba hajjiya lahiya kuma su rabu lahiya da ita kuma allah shi raya mashi yaran shi da shi da jagoran matasa alhaji kabiru muna musu fata ta alheri da mai girma excellency ubangiji allah ta lunka mashi abinda a cikin zuciyar shi na alheri ga al'ummar jihar Zamfara Allah ka rika mashi taimaka mashi game da wannan abu kuma muna fata Allah shi bashi iko akan harkar tsaron ga godiya muna fatan Allah shi ba ƙasar mu zama lafiya shi kare mu da shirin mashirata ko da rana Allah ka kaba shugaban mu da fara ta yi Allah ka shige mai gaba Allah ka Allah shi kan makiya an kai daɗe ko me sunanka sunana Bala Usman Dawa ciyaman na kusan lokacin wannan na 'yan sa-kai ne gidan dauda. So, mai girma ciyaman kamar a kwanakin baya a kafafen sadar zumunta za a ga wani wanda yana, yana yana kirarin cewa shi dan sake ne ko kuma kuma ya ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya ta his excellency dr dauda lautare amma kawo yanzu an kasa taimakonsa ya fito yana gaya ma duniya wa'annan abubuwa mai girma cewa ma a matsayinka na ciyaman na gusau local government kusan ina iya cewa dukkanin mutumin da ke sa kai a jihar zamfara ko kuma a gusau local government kusan ka san shi domin dole ne sai ya kasance ta karkashin ka wanda kuma shi wannan mutumin dai ko me za ka bayyana ma masu sauraron mu wannan magana da ka jiya ba gaskiya ba ce ni kaina na ga bidiyon hannun mai da raddi akan maganar bidiyon ni ma ni bidiyon na tuttura ma duniya ni ce ba gaskiya ba ne wanda kai kirarin shi dan sa ne lalle ba dan sa kai ba ne tala'in da ya faru ga gare shi tare da mu ya faru mun kai kusan mu sittin da wani abu tare da yaranmu unguwar dallatu ofis ɗin pdp a lokacin yana shi dai al'umma na nuna za su yi mai barazana ta rayuwa alhaji Isyaku ya kawo mana shi ya ce don allah mu kula mai da shi domin mu yi kariyar lafiya ne mun ka ce mun dau alkawari haka allah mun ka ce audu ba dan sa kai ba ne kai amma mun baka wata dama domin kariyar mu ta kare ka Allah shi kare ka ka zo ka zauna cikin mu yi tafiya da kai ba cuta ba cutarwa amma ba dan sa kai bane so muna tafiya tare da shi an ka turo su sun ka same mu unguwar dallatu sun ka buɗe muna wuta Allah ya sa da shi da wasu yaran mu su biyu su wannan itala'i Allah ya kada mu gudan da yake raunin bai yi muni irin haka nan ba mun ka ce shi a bar shi gida mai daraja gwamna da shi da jagoran matasa Alhaji Kabiru dauda lawan dare sun ka ɗauki lalurar su suka kai su kano ni shahidi ne kuma ni na naɗa kwamitin mun ka ɗauki shatan mota mun ka tai kano hauri ne mun ka gano shi a dusa bayan sati an kashe makudan kuɗi da kafatai an samai karahuna domin allah shi ba shi lafiya Allah ba shi lafiya an ka dawo da shi gida duk bayan sati ni shahidi ne duk za a ba shi kuɗi za a ba shi duk ga wata bayan kwana biyar za a ba shi naira dubu goma domin ya ta yi treatment din kafa. mai girma man kowa ya ɗauki nauyin kai shi wannan asibiti zuwa ta garin kano wanda ya ɗauki nauyin kai shi wannan asibiti ta zuwa garin kano mai daraja gwamna shi ya ɗauki nauyin ya ce alhaji kabiru ta taya ɗauki nauyin kai shi an ka tura Isiyaku ya kai shi kano so mai girma ciyaman man koya yanayin yadda shi wannan mutum yake samun kulawa wajen shi mai girma honorable isiyaku john ana samu yana samun kulawa kwarai da gaske don kulawa da yake samu ko gidansu ko iyayen shi za su yi mai hakanan bakin abin da za su yi mai kenan ma ba su yi hakanan. so mai girma chairman kamar bangaren ku na ji kamar a kafafen sadarwa yana cewa tun lokacin da aka ɗauke shi ba wata kulawa da ya samu kuma ba wani tallafi kama daga kama daga ita gwamnatin jihar zamfara tare da sauran mukarabanta. maganganukan da ya kai nan ba gaskiya ba ne wanda ko dalilin yin wa'in dumumuwan da yake yi ni dai kawo min shi an kai har ofis ɗina nace ni duk wanda ba dan sa kai ba dai dan turo wai ne ni ban iya da shi so mai girma chairman ko ya ka abin nan gaskata magana ta akan yana kiran kai ne da sunan dan sa kai kuma kamar a cikin jawabin ka na ji ka ambaci turoyin so ko ya turoyin take da kuma ita harkar sa kai kamar wayanda ke zuwa suna iya ma manyan mutane rashin kunya su zage su su yi masu ni kaskanci domin a samu abu a basu mu kuma kungiyar sa kai kowa ya sani dan ba neman mu an kai ba ko muna hudda da kai dan siyasa ba zuwa wurin ka muke yi ba sai dai gaisuwa ta waya sai in ka kula da mu ka ce kana neman mu sannan mu taso mu zo mu yi magana da kai ta fahimta mu koma wanda akalla lokacin da an ka mu mai daraja gwamna tsaro a lokacin nan ni a gida ne da ni da rana watan mu biyu da kwana goma sha takwas muna gidan nan ana maya da mu gwamnati wadda ta faɗi har kira na ta ta zama da ni za ta ban mota da ma suna in raba mu yarana nace kan dauda na fi yadda da ko rasa rayuwata zan yi in rasa rayuwata wanda akallan shi wannan da ke wannan magana ba ɗan sa kai ba ne bai da alaƙa da ɗan sa kai ya shigo mu ne mu 'yan sa kai domin dama ce da mun ka bashi ya shigo cikin ya kai kirarin kowane abu za ka bayyana wa masu kallon mu da sauraron mu bangaren irin yadda kuke samun gudunmawa don shi honorable Isiyaku James tsakani da Allah suna taimaka mana da duk wata akwai abun da suke ba mu mu kula da kanmu mu kula da yaran mu sannan ne bayan wannan kuma abubuwan da muka yi na alheri